يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka الله cikin kunsa yau muna ranar 14 daren biyar ga watan shida shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na bakwai babul yaqini wa tawakkul babin da ke bayani akan karuwar imani da kuma wato ainihin ƙarfafarsa tare da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amura inda za mu tashi a ƙarƙashin wannan babi akan hadisi na bakwai a babin hadisi na tamanin a jerin hadisan da makaranta wasu kuma za su ga a nasu tamanin da ɗaya an abi umara an karɓo daga baban umara albara bin azib mai suna bara ɗan azib radiyallahu anhu Allah yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya fulani kaiwa ne idza awaita ila firashika idan ka je ga makwancinka shimfiɗar kwanciyarka faƙul Allahumma aslamtu nafsi ilai ka ce ya Allah na miƙa kaina zuwa gare ka wa wajjahtu wajihi ilaika na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika na kuma dangana al'amarina zuwa gare ka da kai na dogara a cikin al'amurana wa aljatu bahari ilaika na kuma jingina baya na zuwa gare ka ragbatan ina mai kwaɗayin samun sakamakonka da sakayyarka da ladanka wa rahabatan ilaika ina kuma mai tsoron uƙubaka da azabarka la malja babu wata mafaka wala manja babu wata matsera minka don guje maka illa ilaika sai dai wani aka gudowa zuwa gare ka amma a gudu daga gare ka zuwa wani a samu mafaka ba za a samu ba ko a samu matsera ba za a samu ba amantu bi kitabika alladhi anzalta na ba da gaskiya da littafinka da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta na kuma ba da gaskiya da annabinka da ka aiko fa innaka in mitta yace haƙiƙa in ka rasu min lailatika a wannan daren da ka karanta wannan addu'a mitta alal fitra ka mutu akan tsari da tarbiya ta addinin musulunci mitta alal fitra ka mutu akan hanya ta kwarai wa in asbahta in kuma Allah ya raya ka kawai gari asabta khairan ka cimma samun alkhairin Allah muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka wannan hadisi wa fi riwayatin fi sahihaini a dai wata ruwayar da ke cikin sahih bukhari da muslim albara daga dai shi sahabin annabi bara qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da ni idza ataita ka. idan ka zo makwancinka gurin kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis Ka kayi alwala irin alwalarka ta sallah summa matsaje ala shiqqikal ayman sannan ka kwanta a kan ɓaryar jikinka ta dama wa ka kuma ce wa zakara hawa, sai ya faɗi kwatankwacin hadisin da ya gabata Allahumma aslamtu nafsi ilaik ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا من لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبعت أصبعت خيرا thumma qala sannan bayan haka sai manzo yace waj'alhunna akhira ma taqul ka sanya wannan addu'a waɗannan zantuttuka da tsarkaka su zama su ne ƙarshen abin da za ka faɗa a daranka. Wannan hadisi, kamar da muka ji sahabin hadisin shine bara ɗan azib ɗan harib ɗan adi. bara ɗan azib ɗan haris, ɗan adi ana masa alkunya da abu umara wasu kuma suka ce an yi saɓani game da alkunyarsa cewar abu umara ba magana ba ce da aka haɗu a kai wasu na ganin ba haka alkunyarsa take ba dangane da abin da ya shafi ƙabilarsa ɗan ƙabilar aus ne cikin ƙabilu manya-manya guda biyu da ke wato anin madina aus da khazraj to shi ɗan kabila aus ne da bara da mahaifinsa azib duka sahabbai ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka shi sahabi ne ɗan sahabi Allah bai nufa ya halarci yaƙin badar ba amma sauran yaƙe-yaƙen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayan badar ya halarce su an yi da shi Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Kufa a shekara ta saba'in da ɗaya wasu kuma suka ce saba'in da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama wannan sahabi na annabi bara dan azib dan haris dan adi abu umara mutumin wato madina dan kabilar aus sahabi dan sahabi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya fulan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace kaiwa ne iya wannan gaba ta lafazin ruwayar farko da muka karanta ruwayar da malam imamun nawawi ya goyo da ita bayan gama ruwayar farko ta fayyace mana wannan gaba inda take cewa qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara dan azib yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce da ni ashe cewar da aka ya fulan kaiwa ne ba wani ake nufi ba daban ba bara ɗan azib ba bara dan azib din ake nufi an fahimta sau da haka to wannan ruwayar da take cewa ƙalali, li rasulullah sallallahu alaihi wasallama tana bayanin ruwayar farko da ke cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya fulan ba wani bane can daban a shi bara ɗan azib ɗin ne manzo yace da shi kai bara ɗan azib idza awaita ila firashika faqul idan ka zo makwancinka za ka kwanta ka ce ruwayar dai da take biye da wannan ruwaya ita ta bayyana cewar abin da ake nufi iza a waita iza a taita domin gashi nan ta ce iza a taita ja'aka idan ka zo matja shine gurin da kake aje haƙarƙarinka ka kwanta to shine firashi din shimfiɗarka idza ataita matja'aka idan ka zo shimfiɗarka zaka kwanta bacci idan ka aza haƙarƙarinka kan makwancinka zaka yi bacci a ruwayar fa kusa aka ce mana faƙul sai annabi ya ce da shi kace a ruwayar da ke biye da ita sai ta ce ba a karan farko manzo ya ce da shi ya faɗi addu'a ba sai da ya gaya masa wasu abubuwa kafin ya ce ya faɗi addu'a shi ne sai take cewa idan a taita mafja'aka idan ka zo makwancinka fata wadda ka yi alwala shi ne abin da manzo ya fara gaya masa ka gabatar da yin alwala kafin kwanciyar mana da aka ce idza ataita mabja'aka fatawadda idan za ka tafi ga makwancinka ka yi alwala tunda in ya riga ya zo makwancin ya kwanta ina magana alwala a kan shimfiɗa ko yawwa saboda haka idan za ka tafi ka kwanciya ka yi alwala wudu aka lissala irin alwalar da kake ta sallah duk da ba sallah za ka yi ba bacci za ka yi ka yi alwala ka kwanta a bisa halin tsarki hali wanda yake na kamala da cika a tsarin kwarwa addinin musulunci sun maɓaje ala shikikal aiman sannan ka kwanta akan tsagin jikinka na dama akan ɓaryar jikinka ta dama a wannan gaba ta wannan hadisi ana sanar da mu cewa ina daga cikin laduba na addinin musulunci da ya ladabtar da ɗansa ko ‘ya'yansa musulmi ko ɗansa musulmi a kansu na farko yayin da musulmi iso kwanciya bacci kafin ya tafi ga makwancinsa ya kwanta ya zama yana cikin halin tsarki. ya yi alwala irin alwalar da yake ta sallah hakan zai ba shi damar ya kwanta cikin halin tsarki a cikin hali mafi zama cika da kamala sannan abu na biyu da ake bukata ka ladabtu da shi bayan kayi alwala shine farkon kwanciyarka da za ka yi ta farkon yin bacci ka zama ka kwanta a kan ɓaryar jikinka ta dama wannan baya kore idan bacci ya nisa ɓangaren ya gaji ka koma kan ɓangaren hagu saboda shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya daga cikin hadisansa ya koyar da cewar mutumin da ina tsaka da bacci sai ya mafarkin da ya firgita shi mafarki na ban tsoro ko abin kyama ya ce nemi tsarin Allah daga sharrin mafarkin in nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan ya tofa a ɓaryar hagunsa ya tashi ya alwala ya yi sallah raka'a biyu ta komawa zuwa ga Allah da kai kukansa zuwa gare shi ne ba shi yayiya ko kuma kawar masa dukan wani abin ƙi ya karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum manzo yace idan sanda ya farka ya farka akan ɓaryar jikinsa ta dama kwanciyarsa in zai ci gaba ya koma kan ɓaryar jikinsa ta hagu idan akan ɓaryar hagu ya farka wannan mafarki da i ya ta ko ya samu kansa a cikin damuwa in zai koma baccinsa ya koma kan ɓaryar jikinsa na dama kaga wannan sai yake nuna ko da aka ce ka kwanta akan ɓaryar jikinka ta dama ana magana farkon kwanciyarka da zaka kwanta amma bai hana in bacci ya bacci bangaren daman ya gaji ka koma kan bangaren hagu domin shine zai bai wa jini damar gudanawa bangare zuwa bangare idan ka daɗe akan bangare jini bai gudanawa yadda ya kamata to shi ma yana baka hargitsi a cikin bacci karka ganin gashi nan an sako ka a gaba ana bi da makamai za a doke nan ko kwakwalwa ce ba ta samun sakon jini yadda ya kamata shi sa sai manzo ya ce in bar yadda maka kwanta ka farka kada wannan mafarki na ban tsoro kuma kan ɓaryar hagu wannan ɓaryar ta samu wato hutu da sararawa wannan ta karɓe ta an fahimta shi sa Allah yake gaya mana hatta ashabul kafi da suka yi shekaru sai a ce yace wa nuqallibuhum zatal yamini wa za ta shima a baccin da suka yi na wannan shekaru muna juya su ɓangaren dama da ɓangaren hagu saboda in za a basu a ɓangare ɗaya ɓangaren ma na iya lalacewa kisa ko mara lafiya da bai iya juya kansu za zaka zana cewa ku rika juya shi a sauya masa ɓangaren da yake kai in ba haka ba sai a ɗaga shi wani lokaci a tarar naman gurin ya zube ya lalace saboda haka wannan ke nuna cewar a farkon kwanciya ka kwanta a kan ɓarya jikinka ta dama sannan sai ka bi da addu'a mai girma wacce take ɗauke da mahimman al'amura kamar yadda muka ji wannan hadisi na sanar da mu ladabtuwa da waɗannan ladaba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan sahabi nasa da kuma al'umarsa na kafin ka kwanta bacci kai alwala in za ka fara kwanciya kwanta a kan ɓaryar jikinka ta dama ka kuma yi addu'ar kwanciya bacci to hakan yana nesanta bawan da i haka daga yiwuwar shaidan ya yi wasa da shi a cikin bacci hakan na baka kariya daga yiwuwar shaidan ya firgita kai razana ka a cikin mafarki sannan kuma malamai suke cewa kwanciya akan ɓaryar dama wannan ya haɗa da malamai magabata masana addini da sanin rayuwar ɗan adam da kuma malamai masana wato ainihin likitanci suke cewa kwanciya akan ɓaryar jiki ta dama ta fi sa wajen tashi daga bacci mutum ya tashi ba magagi akan kari saboda idan ka kwanta akan ɓaryar jikinka ta dama zuciyar kan zama kamar wani arataya haka fiye da a ce ka kwanta akan ɓangaren hagu kamar ka kwantar da ita da ka kwanta da kai da ita duk kun kwanta baki ɗaya sai abin da Allah yi bacci ba kama hannun yaro da ake ci da haka sai a jijjiga mutum a juya shi a ɗauke daga gurin a sake bai san an yi ba amma ɓaryar daman tana sa wani da an kira ka sai ka amsa ko da an taɓa ka sai ka farka ko da ka farka sai ka tashi ba magaki shi sa mazo ce to ka kwanta kan ɓarya jikinka ta dama sannan wannan gaba da wannan hadisi na sanar da mu cewa ɗabi'antuwa da halayyar damantawa a cikin al'amura abu ne mai tushe da asali a addinin musulunci kamar haka yake dama aisha take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance damantawa tana birge shi a abin da ya shafi alwalarsa abin da ya shafi tsarkinsa abin da ya shafi taje kansa sanya takalminsa da dukkan al'amuransa masu mahimmanci da daraja yana damantawa ma'ana yana gabatar da dama akan hagu sai wannan hadisi yake gaya mana cikin abubuwan da yake gabatar da dama akan hagu har akwai gurin kwanciya yakan fara kwanciya da baryar dama sai dai in ya gaji da wannan bangaren ya koma bangaren hagu sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ana buƙatar bawa musulmi ya cika sharanarsa ya cika ayyukansa da i na dare da yini da ambatan Allah maɗaukaki don ya dace da kyakkyawan ƙarshe idan ta Allah ta kasance sai zama ka cika akan ambatan Allah ƙarshen abin da kai kafin ka isa zuwa ga mahalicinka ambatansa ne mala'iku sai maka shaida harshen ya maka shaida jikin ka shaida akan cewar kafin Allah ya karɓi ranka kwanciyar baccin da kai ta ƙarshe bacci bai ɗauke ka ba sai da ka ambaci Allah kuma hakan zai datar da bawa da samun alkhairin ubangiji domin duk wanda ya cika da kyakkyawan ƙarshe to dama abin nema ya samu manzo ya ce da sahabinsa bara ɗan azib idan bayan kayi alwala ka kuma kwanta akan ɓaryar jikinka ta dama to abin da zai biyo baya ƙarshen abin da za ka ci kasa da shi ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika kalma Allahumma mun sha faɗa ya Allahu ce aka shafe yaɗin aka musanya ta da mimin a ƙarshe sai ta zama Allahumma tun ka ce Allahumma fassarar ta kana cewa ya Allah ina kiran kaya ya mahalicina abin bautata wanda ya da kowa da komai me ma'anar kiran ubangiji don a shaida wasu cewar aslamtu nafsi ilaika na miƙa kaina gare ka annabs akan faɗe ta ana nufin ka baki ɗaya akan faɗe ta kuma ana nufin zuciyarka to mutum dama ai da zuciyarsa da gangar jikinsa yake mutum an fahimta ku? ko da an faɗi zuciyar ana nufin gangar jikin baki ɗaya da zuciya saboda mahimmancin zuciya a jiki cewar kamar ita ce ma ɗan adam ɗin shi sa mun zo ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzo yace a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru ta kyautata dukkan jiki ya gyaru in ta yi muni dukkan jikin ya muni in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ku saurara ku ji ita ce zuciya to mahimmancin da zuciya take da shi shi yasa wani lokacin za a faɗi mutum mai ko a faɗo shi baki ɗansa sai a faɗo zuciyar ana nufin shi ɗin duka to Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na miƙa kaina zuwa gare ka gani na dawo zuwa gare ka raina da gangar jikina na ƙarƙashin nufinka da ikonka abin da ka so da ni ka hukunta na gamsu na karɓa ba yadda na iya a matsina na bawonka a matsayinka na mahalicina abin bauta saboda haka abin duk da ka hukunta na rike wannan ran nawa da gangar jikin nan nawa daga wannan kwanciya bacci ya ubangiji dama ni naka ne na kawo kai na gare ka na karɓo hukuncin da in ka hukunta min sake sakin raina in iya farkawa daga bacci in ci gaba da faɗi tashin rayuwa to wannan ikon ka ne na karɓa abin da ka hukunta ka datar da ni yin abin da kake so to wannan ba karamin al'amari bane a ce bawa daddare yana jin cewar shi bawa ne al'amarinsa yana hannun mahalicinsa shi yake da ikon yadda ya so da shi wa wajjahatu wajihi ilaika kuma na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka wata gabar mai mahimmanci ƙari akan mahimmancin zuciya ana iya faɗar zuciya ana nufin kai ɗin duka kamar yadda ana iya faɗo fuska ana nufin duka kai ɗin ai fuska ba ta yiwuwa ba gangan jikin da fuskar take ba ta zama fuska ba ta zama ƙwarangon idan har ba gangan jiki to fuska a nan ne mafi wato mahimman al'amura na ɗan adam suke a nan ganinka yake a nan sansananka yake a nan harshenka yake a nan labbanka da kake furta da abin da kake furtawa suke a shiyar fuska da kai a nan wato kunne yake da kake jin duk abin da zai amfane ka ko zai cutar da kai ka kauce masa ashe an tattara wasu muhimman al'amura a tattara ita fuska in aka ce ba ita to ba kai shi yasa ana sara kai ka tashi daga lissafi ana cewa abu ya karo ka sai ka kana kara fuska in dai bai samu fuska ba da sauki tabo a cikin jikin an sa ma zai rufe a fuska baya koyuwa an fahimta ko to sai aka ɗauki wannan gabar muhimmiya ita ma sai aka ce wajjahatu wa wajjahatu wajhi ilaika na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka ma'ana kamar yadda ce zuciyata da gangan jikin ga ta gare ka ya ubangiji fuska da ita ma take da muhimmanci cikin irin muhimmancin zuciya duk da bata kai ta ba to ga ta ita ma na dawo gare ka abin da ka so ka hukunta na karba ma'ana da aslamtu allahumma aslamtu nafsi ilaika da wa wajjahtu wajhi ilaika abu guda suke bayarwa sai dai bambancin salo da nuna maka mahimmancin zuciya da mahimmancin fuska a rayuwar dan adam kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko duka ka tashi ya hana a fuska ya hana a mari ko dabba ce yace kada a wato anin alamar da ake wa dabba a jiki na zane kuma kamar wannan ya hana ko a fuska ka aibata dabba ba wai sai mutum ba saboda guri ne mai mahimmanci wa fawwattu amri ilaika kuma ya Allah na dangana al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka nan kuma gaba ce ta tabbatar da dogaran bawa da Allah cewar na dogara da kai ya Allah cikin dukkan al'amarina da kawo kaina da na yanzu zan kwanta to da kai na dogara har na iya abin da na yanzu kuma na dawo gurin kwanci in iya tashi nan gaba ko in gagara tashi dogaro na da kai shine zai bada wannan to da kai na dogara ko tashi ko rashin tashi al'amari na dai gare ka nake mika shi wannan yasa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a babul yaqini wa tawakkuli ga gabar maganar dogaro da Allah ka ce ka mika kanka zuwa gare shi ka fuskantar da fuskar ka zuwa gare shi al'amuran ka baki ɗaya ka dogara da shi cikinsu kago ne yake tabbatar da tsantsar dogaro da Allah da ƙaruwar imani da ƙarfafarsa na ka da mahaliccinka wa alja'atu zahari ilaika kuma na jingina baya na zuwa gare ka malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana faɗa wa mutum abin da yake cikinsa yau da kullum ya fi fahimtarsa ya fi gane shi don ya fahimci wanda kuma shi ma iki da mahimmanci fiye da shi ko kamarsa a tunani ɗabi'a ce ta ɗan adam har ma faɗa ake namiji dangin allo sai da me sai da jingina ma'ana duk da yadda aka yi shi zai iya tsayawa ko zai iya zama can ko bai jingina da wani abu ba amma sai ka ga hankalinsa yana kan ina zai samu inda zai dan jingina zai fi daɗewa bai gaji ba da akwai dan wani matokari dan wani guri inda ya dan jingina jikinsa a ciki an fahimta to ya fi ɗaukar lokaci mai tsaho bai gajiya ba akan a ce bai jingina ba to wannan jingina da yake ƙarfafa yake samu to sai ake cewa wa alja'atu zahari ilaika majingina ta ni ya Allah ba garo bane kai ne an fahimta da kai na jingina ya Allah ƙarfin da zai ƙarfafe ni in ɗore in yi abin da zai zamanto wato akwai juriya da wato ainihin kai labari to da kai ne ba da wani ba to wannan shi ma da tabbatar da cewar bawa ya mika al'amarinsa gaba ɗaya su kutum da guda zuwa ga Allah da ya halice cewar shi fa ne yake tafiyar da al'amuransa ba dabararsa ko ƙarfinsa ko iyawarsa ba saboda haka na jingina baya na zuwa gare ka ma'ana ya ubangiji ina neman kulawarka da tsaranka da kiyayewarka a wannan kwanciya da zai ah to in ba Allah ya tsare ka ba a kana baccin nan fa duk abin da zaka iya gujewa da kana ido biyu sai zo har inda kake baka san ya zo ba mutum nawa ya kwanta bacci ya farka ya tadda maciji ya nan nade shi ko ya fasa kai na jiran farkawarka ko ka farka ka rasa to yanzu ya za yi ka motsa isare ka kai jugum ka gama bacci kuma ba kai ba tashi ka tafi da zaka ko a'a wani kuma ba ma wannan bane ba wata dabbace ce mai illa kunaman nan da kake gani ka farka kuma ga ta taɗana kana tunanin to kada ka motsa farar da garaje ta irin zarɗin nan da take yi kan ka ankara abin da ake gudu ya faru dan kuma sai ka ta tunanin to to wace dabara za ka yi shin irin yadda ake din nan kamar tsayawar kawuwa za ka tashi a haka ka sama da ita sannan ka tashi koya za ka yi an fahimta ko to irin waɗannan yanayi kaga wani abu ne da zai iya samun ka icin maka baka sani ba banda kuma shaidanu da suke kaiwa da kawowa akan ɗan adam ganin cewar yanzu ya shagala da abin da yake ciki wanda bai da damar da zai iya yi wa kansa wani abu na gudu ko kuma kaiwa kansa da kansa ɗauki su ma suna ribatar lokacin baccinka shi sa wasu lokuta wasu zaka cewar daga bacci ya farka na lokaci kaza shi kenan aka same shi a wani yanayi birkice waɗanda shaidanu suke shiga wasu ba ta ido biyu suke shiga musu ba a bacci ne ka kwanta baka irin wani addu'o'in ba dama ta samu shikenan sai zo ya far maka sai mutai tashi sai a ji wato yana sambatu yana maganganu wanda ba a san shi da su ba ko na aiwatar da wasu abubuwa na mahaukaci ba kuma haka aka san shi ba shi to wannan yanayi da za ka iya fuskanta sai kake cewa wa alja'atu zahari ilaik gadon bayana da ɗabi'a ta ɗan adam sai da abin jingina to ban jingina da kowa ba da kai na jingina Allah tsaro da kariyar da da ƙarfafa da wanda ya jingina yake samu zuwa ga wani abin jingina to ni a gurinka nake buƙatar samun wannan tsaron da kariyar ba daga wajen wani ba ragabatan wa rahabatan ilaika ya Allah ina faɗar abin da na faɗa da ya gabata na na fuskantar da kaina na miƙa maka kaina gaba ɗaya zuwa gare ka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka na miƙa al'amura na dogara da kai gaba ɗaya na jingina baya na zuwa gare ka duk waɗannan abubuwan da na faɗa ba haka kawai na faɗe su a'a ba wata manufa ba a'a da manufa me manufar ragabatan wa rahabatan ilaika na faɗa ragabatan dan kwaɗayi zuwa ga samun ladanka domin duk wanda ya abin da ka aiko manzanka da shi zai dace da sakayyar da kake wanda ya maka biyayya iwa manzanka biyayya to don wannan manufar nake faɗar waɗannan addu'o'i wa rahbatan kuma don tsoron haɗuwa da azabarka ko horonka ya Allah na faɗi waɗannan kalmomi saboda duk wanda bai tafi akan turbar da kace ba akan tsarin da kace ba zai haɗu da azabarka to gudun kada in haɗu da azabar da fatan in dace da ladanka da sakayyarka da jin kanka shi yasa na faɗa to wannan gaba tana sanar da mu abin da bayan Allah nagartattu suke kai waɗanda suke haɗa tsakanin wato ainihin kwaɗayin samun sakayyar ubangiji cikin abin da suke na ibada da tsoro na wato haɗuwa da fushin Allah ko azabarsa cikin al'amuran rayuwarsu na duniya da lahira wannan yake nuna cewar haka ake so bawa ya kasance mumini musulmi na kwarai ya zamanto a duk abin da yake yi na ibada izama yana kwaɗayi da fatan samun dacin ubangiji da sakayyarsa da ladansa ka dace a karɓa ma a baka sakayyar da ake ba wanda ka karɓawa ka zama cikin firgici da tsoron kada Allah ya jarrabe ka da ba a karɓa aikinka ba da wani abu da kai da zai iya lalata ce ribar aikin da kai ka fuskanci azaba da fushin ubangiji saboda haka idan bawa ya haɗa waɗannan Shi shine tafiyarsa za ta yi daidai ka zama kana fatan samun jin kan ubangiji da sakayyarsa da ladansa a abin da kake da ibada ka zama kana tsorace da kada fa ya zama ba a karba ba kada fa ko kayi wani abu da zai lalata to wanda sai sa bawa ba zai shishigi da wato anin wuce gona da iri ba saboda yana tsakankanin fata da tsoro wanda yake cikin halin tsoro zalla tsoron yakan hana shi ya sake yayi abin da ya kamata har sai a rasa shi wanda ya sa fata zalla har sai da kajin ciwar kai ai sai dai bai mutu ba aljanna kam ya shiga kai ka ce gidansa ne ko tasa ce ko shi yake da yadda zai da ita to sai ka ji har wasu wannan ina sa suna jin cewa ai tunda aka ce idan mutum yin ibada kaza ina da lada kamar cikin sama da ƙasa to shi yayi ya fa kirga an fahimta ko shi yanzu bai san iya adadin abin da to kuma ka san an karba ko ba karba ba ka sani ba to masu irin wannan shi sai ka jira cewa ai shi yanzu a abin da yana ambatan Allah ma shi yake bin bashi kaga an halaka an bar hanya me ya jawo zarmewa wajen fata da cewar kamar an samu rahama ai amma dace a to ba ka ake so ka zo kuma kada tsoro ya sa ka ji kai kai ai ka dai kawai ba wani mai tsira fa kai yadda ake faɗa sai an yadda annabi din wasu waye masu yadda annabi ne mu za mu iya ne kawai kawai in za ka yi abin ka kai abin to kenan za ka shantake kai san ranka tsoron ya sa ma kana jin cewa ko kai ba za a dace ba a ba a so ka zama sai ka hada biyu shi yasa malamai suke cewa da fatan samun rahmar Allah da ladansa da sakayyar abin da kake a karba a baka lada da tsoron jimamin kada ya zama ba a karba ba ko kuma abin da kai na rashin kirki ilalatan maka da ce ribar abin da kai na kirki kamar fuka-fukai ne ga tsuntsu da fuka-fukai biyu ike da abin da yake ana rasa ɗaya ko har ba su aka yi da gwafa a ɗayan ba a harbi ɗayan ba shi nan sai ga ya faɗo ɗayan ya sami illa to in ba ma wannan ka harba ba ɗayan ka harba kuma shi ma dai haka zai faru da shi da haka da ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to matsala ta samu to haka ake so ba wa mumini ya kasance ya haɗa biyu kamar yadda Allah maɗaukaki cikin suratul anbiya aya ta 90 yake faɗa cewar innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in bayin Allah na kwarai, mala'iku ne annabawa ne manzanni ne siddiƙai ne shahidai ne sauran ragowar salihan bayi ne tsarin yadda suke bautar Allah su suna gaggawar kai kansu zuwa ga aikin alkhairi kamar wannan addu'a da annabi ya koyar yace a riƙai aikin alkhairi ce alwalar da yace a riƙai kafin kwanciya bacci rinjayar ko gabatar da ɓangaren dama a farkon kwanciya bacci ayyukan alkhairi to suna gaggawar irin waɗannan abubuwan wa yad'una na ragaban wa rahaba suna roƙonmu suna masu fata da kwaɗayin dacewa masu kuma tsoron haɗuwa da ubangiji ta salon zai fushi da su a abubuwan da kan faru da su na kurakurai ko kuma fargabar ko an karɓa aikinsu ko ba karɓa ba wa kanu lana khashi'in Allah yace sun kasance masu jin tsoron mu to tsoron bawa eh, ga Allah ana buƙatar ya zama akwai kwaɗayin samun rahama da kuma firgita da tsoron haɗuwa da azabas haka ake so ka haɗa kakka ɗauki ɓangare ɗaya banda ɓangare ɗaya shi yasa duk tsarin alƙur'ani da ya faɗi maganar 'yan wuta da abin da za musu sai kuma ya faɗo 'yan aljanna da abin da za su samu da an faɗi maganar azaba sai kuma a faɗo maganar rahama to haka tsarin kira zuwa ga Allah yake kasance kakka ɗauki ɓangaren azaba zalla kai ta razana mutane shi ne sai ka ji an ce ai da mace da take leƙe kaza kaza kaza da wacce take kwaye kanta kaza kaza kaza da wai to wasu mata duk yan wuta ne dama ta rika ta to mai za shi za ta tsama tana wahar da kanta inda wuta za su tafi an fahimta ko a to so ake in ka faɗo haka ma dai ake cewa a busa a ciza a hura in ka ce ciza za ka yi ta yi zalla ba hurawa to matsala ce in kuma hurawa za ka yi ta yi ba cizawa to matsala ce an fahimta ku dole sai an sirka shi sa Allah da ya ikonsa sai ke haɗa uwa da uba namiji da mace namiji za ka tara a nan jajircewa take gane, sai dai an ci karo da solobiyo wannan kuma matsala ce amma jajircewa ta fi ga namiji da kwarjini da kuma ɗaukan matakin da ya dace na tsauri tsauri ake bukata mace kuma ta fi ɓangaren laushi da sanyi da laluma sai aka haɗa ma in uba ka ba da haushi isa haru fab in ma ke ka sai ka to ai kai ne da tsiya zo nan ka yi shiru ita ba ba so ta aka dukan ba dan ita ce ba ta ba to yi shiru kakka sake zan haɗa ka da babanka ko ta samu makamin abu ne sannan kuma wani lokaci ita ce za ta yi wato abin da yake sanyi in uban ya ɗan ɗauko ɓangaren zafi ta ɗan sanyaya ran da kuma ita ce ta ɗau zafi duk da shi ne ɓangaren zafi na to ke kuma aikin wuce misali da wanne zai ji kaza kaza kaza isa ta uwar isa ta ɗan to haka to amma aka baka da ɗaya shi yasa in aka ce mutum ba baba ya mutu to kuma sai abin da ya saka da ai da nan mace ne riƙon mace ne ko haka zaka ta ji to Allah subhanahu wata'ala a tsarinsa da yi haka yake tafi da al'amura ka hada da fatan samun jin kai da dace na lada da sakar abin da kake sannan kuma ka zama mai tsoron fuskantar azabar ubangiji ko fushinsa to sai tafiya ta yi la malja wala manja minka illa ilai ya Allah ba wata mafaka ko gurin gudu ko matserata sai dai in kai aka nufo don a samu mafaka da matserata amma ba kai a guje maka a tafi gurin wani a same su ba wannan yana nuna cewar bawa ya dogara da Allah yana jin cewar ba wani wanda zai iya bashi kariya ko kubuta daga fuskantar abin da ba zai daɗi ba in ba Allah ne ya bashi shi da wata matsira in ba Allah ya bi ba amma ya saba wa Allah ya riga jin cewar wanda ya biyewa a wannan saban da zai bashi wani ɗauki idan Allah ya nufo shi babu shi kowaye bai isa ba to wannan ma yana tabbatar da wato dogaran bawa da Allah da jin cewar ba shi da sama da shi amantu bi kitabika alladhi anzalt ya Allah na bada gaskiya da littafin da ka saukar to a daidai wannan gaba malamai suke cewa wannan gaba tana iya ɗaukan ma'ana biyu ma'ana farko na ba da gaskiya da dukkan littafin da ka saukar don littafin Allah da ya saukar aba ɗaya ba ne ko ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da zabura ya saukar da alkur'ani suhufu ibrahim musa da ma sauransu to na ba da gaskiya da littafin kada ka saukar ba ɗaya ba an fahimta wasu kuma suka ce da iyar kuma yana ɗaukan cewar a'a na ba da gaskiya da littafinka alƙur'ani da ka saukar wa bawanka manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka ba da gaskiya da shi din zai ja ka zuwa gaba da gaskiya da sauran ma kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi an fahimta ko to na ba da gaskiya da littafinka da ka saukar ga bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma na ba da gaskiya da annabinka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da ka aiko. A cikin lafazan wannan hadisi cikin ruwayoyinsa da annabi ya gama gayawa bara ɗan azib wannan addu'a ya yi ƙoƙarin maimaitowa dan manzo ya ji ya riƙe. Da ya zo nan sai ce, wa bi rasulika allazi arsalta maimakon wa bi nabiyyika allazi arsalta sai ce wa bi rasulika allazi arsalta sai annabi ce a ba haka da ce cewa ne wa bi nabiyyika allazi arsalta kuma na ba da gaskiya da annabin ka da ka aiko malamai suka ce wani na nuna cewar a har kullum aka ce da kai ga yadda annabi ya koyar da abu tsaya iya nan kakka rage kakka kara kakka canza shi ma da yake faɗa ma da wahayi yake faɗa ba gaban kansa yake ba so da ka faɗi yadda aka gaya mar ya faɗa ya faɗa an fahimta ko shine mai ahalin yake cewa waya kifa inda amrihi wa nahayihi a mu'amalarka da Allah da manzo ana buƙatar ka tsaya inda kowannen su ya maka umarni kai kaza ko ya hane ka ka tsallaka to saboda haka zaka ce wa bi nabiyyika allazi arsalta suka ce shine zai fito da matsayin guda biyu matsayin annabtaka da manzantaka kuma na ba da gaskiya da annabinka an tabbatar masa da matsayi na annabta allazi arsalta wanda bayan kai masa annabta kuma kai masa manzantaka ka aiko shi an fahimta domin akwai bambanci tsakanin manzo da annabi annabi shine wanda aka aiko shi dan tabbatar da dokar annabin da ya gabace shi da farfado da ita manzo shine wanda yana aikin da annabi yake na farfado da dokar annabin da ya gabace shi ko manzon da ya gabace shi kuma ana masa wahayin sababbin dokokin da wanda ya gabace shi bai zo da su ƙari akan abin da yake na jaddadawa da sabuntawa an fahimta to sai ka ce wa bi nabiyyika kuma na ba da gaskiya da annabinka mai aikin jaddada abin da annabawan da suka gabace shi suka tafi suka ba al'umma a kai allazi arsalta wanda kuma kai masa matsayin manzantaka ka aiko shi da sababbin dokoki an fahimta amma ka ce wa bi rasulika allazi arsalta ka faɗo wancan matsayin an fahimta duk da yana iya kunsa amma ka fito da shi fili shine ya fito fa innaka in mitta ko in mutta duk zai iya ɗauka afa in mitta afa in mutta ko yawwa Lugace ana faɗar mitta ko mutta fa innaka in mitta min lailatika idan ka mutu ka cika a wannan daren da ka karanta wannan addu'ar kai wannan alwala ka kwanta akan ɓaryar jikinka ta dama in ka mutu a wannan daren mita alal fitra ina tabbatar maka cewa ka mutu akan tsarin musulunci shine fitra kamar yadda Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsaye da fuskar ka tsai ka sa wato ainihin ganinka ya zama lid gabin tsarin addinin Allah hanifan kana mai kaucewa duk hanyar da take tabarra kawai abin da musulunci yazo da shi zaka sai Allah ce lahi allati fatara an-nas alai wannan shine tsarin Allah da ya dora mutane akai su rayu akan turban musulunci kasti wani addini da bashi shi to shine in mitta mitta alal fitra in ka mutu akan wannan tsarin yi mutuwar musulunci ko da ma ita kake ta fatan ka samu to ka samu sai manzo yake cewa wa in asbahta in kuma Allah ya yi ikonsa bai karɓi ranka a wannan kwanciyar ba ba ka wuce daga baccin ba ka iya tashi ka farka asbahta asabta khairan to zaka samu alkhairi kamar yaya za ka samu alkhairi malamai suka ce i eh, za ka samu ladan sunnonin da ka aiwatar lokacin kwanciyar ka bacci za ka samu ladan sunnar ka kwanta akan ɓarya jikinka ta dama farkon baccinka za ka samu ladan alwalar da kai na ka kwanta bisa tsarki farkon kwanciyarka za ka samu ladan addu'ar da ka karanto na kalmomin da manzo ya koyar a karanta kafin kwanciya bacci shine asabta khairan za ka samu alkhairi kuma wannan bai tsaya iya su ba don kalmar za ka samu alkhairi Allah ne kaɗai isan iyayen alkhairi da za ka samu so da in ka tashi akan tsarin musulunci to gaba gaba Allah zai ci da kai ai so kake dan ka waye gari ka yi abin da Allah zai yarda da kai din to tun da ka ɗauko da ranka da kyakkyawan mabuɗi to yinin ma da zai biyo baya za ka samu alkhairin da ake samu a yinin sai zo a ruwaye da take ta ƙarshe da nan imamun nawawi ya ambata mana sai ka ce waja'al hunna akhira ma taqul ka sanya waɗannan kalmomin da ka faɗa na addu'ar kwanciya bacci su zama su ne ƙarshen abin da za ka faɗa fikihun wannan hadisi da amfanin da ke cikinsa wannan hadisi ya kare mu da a har kullum abin da ake so da jagoran al'ummar musulmi ya zama mai fuskantar da musulmi zuwa ga alkhairi kaga manzo abin da ya koya wa sahabinsa bara dan azib kuma koyarwa ga dukkan al'ummarsa a kwanta cikin tsarki a kwanta kan ɓaryar dama a ambaci Allah kafin bacci to haka ya kamata a rika samu tsakanin jagoran al'ummar musulmi da waɗanda yake jagoranta gaya musu abin da zai amfane su na alkhairi sa su akan turba da hanya ta kwa ba tsakaninsa da su a rika yi tsinaniya da miyagun maganganu ba wannan hadisi na sanar da mu kwadaitarwa akan bawa ya rika yin alwala kafin kwanciya bacci abu ne abin so wannan hadisi na sanar da mu an so kafin kwanciya bacci a karan farko farkon kwanta ka kwanta akan tsagin jikinka na dama wannan hadisi na sanar da mu cewa ana so bawa ya cika ayyukansa na rana na yini da i ya cika wato ainihin zantuttukansa da ambato kalmomin Allah masu daraja masu mahimmanci da tsada addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar wanda wannan muka rasa yanzu wani ƙarshen abin da zai kwanta bacci da shi kalmar ibro ko ita e eh, gane ita ce ƙarshen abin da bacci ya kwashe shi na yi imma a cikin fim ɗin ibro a wilo ko a ibro usama ko a ibro kaza ko a ibro kaza ko kuma hankaka da garwa su ne ƙarshen abin da ya ji bacci ya kwashe shi to kuwa ba za ka ga abin tsoro a mafarkin ka ba ya ko ba za ka tashi daga bacci ka ji ka ba ba karsashi ba so da wanda yake ba da karsashin baka ba hanyar da ya ce abu ba a wani inda ya ƙare ina gamawa ana cewa za ɗan shi ma bacci na kwashe shi haka za ka yi ta gani a wani baccin ya kwashe shi da nobel a hannu ko da wani littafin wasan kwaikwayo shi da kansa ya kira shi wasa kuma amma shine karshen abin da ya karanta bacci ya dauke shi to duk sai mun kau da waɗannan abubuwan za ga daidai amma ana tafiya a haka to za ta ganin ba daidai ba sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar addinin musulunci shine addinin fitra addinin tsari lafiyayye ingantacce kubutacce da Allah yake bukata bayi su rayuwa to na kusan shi ne abubuwan da wannan hadisi ya kunsa a takaice a rairaye abinda muka muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi. ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa ala wa ba wannan kisa sa dan Allah malam idan mutum yayi mafarkin na abin alkhairi alkhairi ya samu bawa yana yin godiya ga Allah akan alkhairin da ya same shi yayi fata da goyawa da addu'a Allah ya sadar da shi da alkhairin da aka nuna masa ko ya gani a mafarkinsa wannan ba laifi kuma in ka gaya wanda yake kaunarka ba matsala da shi ma zai iya goya maka da wasu kalmomin da za su faranta mara ka zo katar da mutumin da ka san yana son ka kana son sa yana kauna ka kana kaunar sa mai san ci gaban ka bai san abin da zai ka samu matsala ya matsayin matsayinsa na mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko amininka da rayuwa ta addini shakuwa ta musulunci ta hada ku da shi mai san ci gaban musulunci da kai musulmi ka ce masa ka an yau na wani farki mai daɗi ce wani irin mafarki kai kuwa sai mafarki daga gane muna ta labbai kallahumma labbai muka yi dawafi muka je muka zauna a har abu zulufan na gani a talabijin sai ga shi wato ne a ciki tsindin ce bana dai da kai za a yi hajji ka ce mana kawai an gane ka kalma za ta yi ma daɗi shi dama shi alkhairi yake son ka da shi ka zo kake gaya maka kama farki kuna labbai ka ce kawai ka ce da kai za a tafi hajji bana ce kai haba sai insha Allahu kaga zai karfafe ka da gaya ma abin da zai da faranta maka rai kuma zai fatan alkhairin da ka gani ya dore ya zama haka to kuma kwaɗan ba mamaki sai ka ji shi ta hanyar sama za a samu Karshen ta ma'aikacin gwamnati ana magana ce za a ba da kujerar hajji ga wanda suke muhimman mutane a unguwa kaza ka ce ai kuna da wani wato amina mutumin kirki mu da unguwanmu ina ba mu ɗauki wannan kuma zuwa ma shekaran jejen na yake ce min yan farki suna ta labbar kallon mu nace ka ce bana da ka za a yi hajji ce to ko kai masa kujerar ko sai ka jana cewa to kai labbar ka kafa ta ce mun je mutum ake maganar mutanen kirki a unguwa aka ce an baɗo na ba da sunanka kuma ka ga shi an ce ma ga shi aka maka lafiya lam kuma ko bai biyo ta gurin sa bai faɗi cewa Allah da kai za a yi hajji ko da ba bana ba ai dai zai kaya ma abin da zai faranta ba to wannan ba laifin ka faɗa wanda yake ka, kake kaunarsa kasan zai faɗa abin alkhairi akan alkhairin da ka gani a mafarkin ka, sannan kuma sai ka da cewar Allah ka amsa Allah ka tabbatar domin yana daga cikin dama abubuwan albishir da suka rage da ubangiji yake albishir ga bayansa wanda ba wahayi amma ba kuma ilhama take kama da wahayi amma za a iya nuna ma a mafarki wani abin alkhairi zai faru da kai Allah ya samu dace wa alaikum ita to wanda ya samu kansa ba shi kadai bane a ɗakin kwanciyarsa ka riga kayi addu'a ka kana jiran ta zama ƙarshen maganar ka rufe ido kana dan jiran zuwan bacci shi kuma sai zaka taɓo ka da wata magana to ka amsa masa ka lalata addu'a ka kuma zama ƙarshen magana ka ba wannan addu'a bace tattauna ku da wani akan abin da ba kuma addu'a bace to ka fuskanci zai da kai baya to saka iya shiru kamar bacci ya dauke ka in yayi da magana daya biyu uku ya ji shiru sai to na jin da bacci ya kwashe shi da kansa zai kyale ka ba magana ka ji kai min banza bane ya san kuma ana iya haka yanzu kuna hira duk ka dauke ci to ya riga ya bacci ina ji in ka haka shi kenan salon alam ka kubuta in kuma ka biya masa to sai ka sake mata addu'a nan ka kace kashe da surutu ko yawwa na bin azib bara'atu daban bara'a daban bara'a bin azib daban bara'atu daban na barin ƙara ma akwai sunaye da manzo sallallahu alaihi wasallama ya caccanza na sahabbai da kalmar bara'a tana zuwa da ma'anar kubuta an fahimta kubuta bara bin azib ko da yana ɗaukan kubuta to ba a samu bayani da yake nuna manzo ya canza sunansa kamar da ya canza sauran sunaye ba an fahimta ko in kuma ya zamanto cewa su da suka faɗa masa bara bin azib ba suna faɗa bane dan manufar wanke shi da tsarkake shi ba maki wannan manzo ya kalli wannan isa bai canza din ba an fahimta ko to amma dai abin da ke faruwa idan suna ya zama akwai tsarkakewa shi ne ake magana ba a so latu zaku an ku kakku tsarkake kawunan akwai irin na barra kamar mutum ne kirki wannan an sauya shi amma bara'a kubutacce ya iya zama kubutacce daga miyagun ayyuka kubutacce daga ayyukan aisha kubutacce daga kaza an fahimta ana masa fatan ya rayu na kubutacce daga sabawa Allah ka gane ta wajen wannan ma'anar da manufar zai iya zama suna mai kyau da ba bukata sai an sawa shi a bashi ina da kyansa a haka eh, ita kanta bara'a din an faɗa cewa ana nufin kubutacciya daga wato saban Allah ko kubutacciya daga keta ko makamancin haka ana fatan ta rayuwa ka babu laifi eh, kace ne take cewa kuliya ta zama ita ce zancen ka na ƙarshe a cikin addu'o'in da na sa ta maganar abin da ya shafi kafin kwanciya bacci na maganar su karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasi an fahimta ko su karanta ayatul kursi an fahimta duk in ka tattara in wancan hadisin kai ba wannan ba ko wannan kai ba wancan ba duk magana ta cewar ambatan Allah ne karshen abin da ka kare da shi an fahimta ku wannan ba matsala bane ya zaman tucewar ka yanzu misali aya ko wanda kuma shi kuma abin da yake ko karshe Allahumma inni wada'tu wannan kai wannan Allahumma aslamtu wajhi din al aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi akwai kuma bismika rabbi batu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fafasha bima tafidu bihi ibadaka salin akwai kuma bismika allahumma amutu wa ahaya ko da salo salo a sai ka ɗauki wani salo daga ciki kai da yana nuna cewar ka cike yininka ko daranka da ambatan Allah da salon abin da annabi ya koyar da kai da ka cike da bismika Allahumma amutu wa ahaya da wanda ya cike da Allahumma aslamtu nafsi ilayka da wanda ya cike da karanto qul huwallahu da falaki da nasu da wanda ya cike da karanto ayatul kursi ta magana ce ta ambatan Allah an fahimta ko dai karshen al'amarin ka ka cika da fadar tsatsatsar kan maganganu wanda Allah iya da su shi ne abin da aka rika eh, na magana mafi rinjaya cikin maganganun malamai mutumin da ya tafi karatu wani gari da zai shekare a can shi da dawa mahaifarsa ko asalin garinsu sai ya yi wajen karatu na shekara ko wata da watanni to ya zama ɗan gari idan ya riga ya isa can akan hanyar ta matafi matafi ne shi in ya isa can da zai zauna zama na kai shi shekara to ya zama ɗan gari ya cika sallah wanda shine abin da mafi yawanci malamai suke kai an samu karancin suke ganin cewa to ai tunda dai nan ba ma ya fasa bace kuma ba zuwa iya zaman dirshin ya dawo nan ba kenan to sunansa matafi in zai sallarsa shi kadai zai iya yin kasaru in ya shiga jama'a ya cika sallah amma abinda mafi yawanci malamai suke cewa ya zama dan gari tunda zama ne na zai shekare in ma ta kama ba maki haura a shekarar abinda aka samu mafi tsawon abinda annabi a tafiya ya yi sallah kusan kwana ashirin da wani abu kamar wata guda to shi kai ma irin ka tafiya ka wata wuce irin wata ba ƙasa da wata kai ƙasarunka amma ka je zama wata biyu uku hudu biyar